sidira ta kawo kayan da kai mata eh, sidira beauty ina mata a gyaro jiki sai na gara mai da kuɗi hijira Assalamu alaikum tare da nima man sidra. Yar uwa, glowing kike nema? Gyaran fata kike so ko gyaran jiki? So, duk abin da kike nema, Royal Jelly, Royal Jelly yar uwa duniya ne. So Royal Jelly duk abin da kike bukata, insha Allah sai samar miki da abin da jikin ke bukata. Idan kiba ce ta miki yawa kina da kitse mara amfani a jikinki, in kina using Royal Jelly zai narkar da wannan kitsen mara amfani ya fita daga jikinki. So idan kuma rama ce ta miki yawa, Royal Jelly zai sa ki kumari, ki kyau, ki sumul sumul idan fataki yar uwanan karwa ce a fataki a'a bugaat ne ma'ana duga duga na kuraje baki baki ne a fataki ya mushewa ta fara yi kamar na sofa ke kowace irin matsala ce na ki, in kina amfani da royal jelly sai za ta yi glowing ta dinga kyau tana sheki ta yi kalar hutu skin yayi duk madara yar uwa jiki din madara sannan fa ba wai iya gyaran fata kawai royal jelly yake ba gashin kanki ma kansa idan kina amfani da royal jelly zai gyara miki shi yayi laushi yayi kyau kamar kina shampo kuma sannan ya dinka sauri yana tsayi ya hana shi karyewa idan ki zai yi fari karye ya kyau gashin giranki gashin idan ki sai ya fi ya gyara su farcen ki zai yi kyau komai na jikin ki sai ya gyara breast ɗinki mazaunin ki duk sai sun fito sun yi kyau ke ko shayarwa kike idan kina shan royal jelly zai gyara miki jaririn ki kyau ya kara mai lafiya kima kuma zai kara miki lafiya sannan kuma zai kara miki ruwan nono sannan har mai ciki za ta iya amfani da royal jelly royal jelly idan kina da hawan jini in kina shan shi yana daidaita miki hawan jini haka idan kina da suga in kina amfani da royal jelly daidaita miki shuga dinki royal jelly duniya ne da uwa karki bari a baki labari ki zo ki amfani da royal jelly sannan royal jelly ana kawo mara kyau ki amfani da royal jelly na kamfanin Citrihan Beauty Royal Jelly din original din ne Royal Jelly Duniya ne Royal Jelly yana cire cimbifa Royal Jelly yana zazzage kibar ta yawa Royal Jelly Duniya ne duk abin da ke jikin ke ke bukata Royal Jelly zai samar miki da shi don haka kar ki bari a baki labari fatan ki zai yi smooth yayi kyau fa fatan ki kin ga dainawa ina amfani da Royal Jelly zai saki haske mai kyau ba irin haske na bleaching ba Royal Jelly in dai glowing ne na fata royal jelly kuma sannan yana mai da tsohuwa yarinya yarinya ya mai da ita jari mun sidira ta kawo kayan da yana gyara sidira a gyara jiki sai na gara mai da abin da jikin ke bukata zai samar muke shi insha Allah kun shi original din da kamfanin Sidri Hand Beauty insha Allah kun Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mutallab Asad kashi na 44. Bai farka ba sai kusan karfe 10 na safe. Ya mika hannunsa gefen da yake da niyyar lalubuta ya ji wayan. Bude sai ya gaba ɗima ma bata cikin ɗakin. Don haka ya tashi zaune yana zuro ƙafafuwansa ƙasan gada. Daidai lokacin da fito daga toilet da da tawul. Ya dago kansa yana kallanta. Wata irin kunya ce ta rufe ta. Ta dukar da kanta ƙasa ba tare ta ƙara so ba. Ya miƙe ya riko ta ya zaunar da ita bakin gadon. yana cewa wani daɗi na kin tashi lafiya hannu ta saka ta rufe fuska ta cike da jin kunya abin da ya ce tana mamakin sa yi dariya sannan ya sa gaban mudubi ya ɗauko min shafawar da yana cewa wa ce ki walan min da kanki baki jira na taimaka miki kin yi wankan ba abin da bai sani ba tana Aisha ta tashi da yan gyare-gyaren da za ta yi ta haɗa musu breakfast mai sauƙi sannan ta shiga wanka. ba ta iya tanka masa ba tana kallon sai buɗe min ya shiga shafa mata a jiki ƙoƙarin zare tawul ɗin da take ɗauke da shi ya yi. ta riƙe tana shagwabi fuska haɗe da cewa hm, mun ceri ni dai ka da na ƙarasa da kaina ka shiga ka wanka na haɗa maka filis. yadda ta yi magana a shagwabi da yadda ya bi jikinta da mai yana shafawa in ya sake janyo masa sha'awarta bai tsaya saurara ta ba ya janye tawul ɗin ya shiga shafa mata ma yana wani murza bres ɗinta cikin wani irin salo kafin daga bisani Aisha ta ji ya kai bakin sa kai. Ba da zaɓin da ya wuce ta sake bashi kai bori ya hau, suka sake lulawa wata duniyar. Wannan karan tare suka shiga wankan, bayan ya samu nutsuwa sannan suka fito suka shirya ita ta fara shiryawa cikin doguwar riga a baya ta aza dan a saman kai kafin ya saka rigar shi kuma ya wuce sashen sa ina faɗin ina zuwa mun amu shiryawa ya cikin wani haɗaɗɗen yadi sai tashin kamshi yake yi sani ya dawo cikin dakin ya same ta a falo kwance sama kujera ya zauna kusa da ita yana shafo fuskar ta da cewa sannan mun amu Allah ya miki albarka ya ji kan sama fiye da mamiyar kin bani farin ciki mara adadi haka kin sama min nutsuwar da na jima ban samu ba Allah ya saka miki da alkhairi cike da jin kunya ta rufe idanunta ya kai bakinsa saman goshinta ya sumbata mayafin abaya ta ja ta rufe fuskarta shi kuma shiga yi mata cakulkuli har sai da ta bude fuskar tana dariya dariya yayi shi ma haɗe da miƙewa yana faɗin ki kula min da kanki bari na je na samu mana abin da zamu karya ko na karɓo mana a wajen standi yana juyawa zai ba falon ta riƙo hannunsa tana cewa akwai anan na haɗa mana tun ɗazu zaro idanuwa yana kallon ta ce wai duk wani gaje da tara miki sai da kika tashi kika da abin kari iye ashe mata ta jaruma ce har haka nan ban sani ba ya ida zancen yana daga ta daga kwancen da take ta tashi zaune agogon hannun sai duba hada da cewa waya tashi mu je ki ci abinci ana magana karfe 12 bai ki kari ba ya daga ta da ta miƙar da ita tsaye suka nufi kan dining table kujera ya yi fara zaunar da ita sannan ya jawo tashi ya zauna da kansa ya zuba musu abin karyawa ya haɗa musu shayi mai kauri sannan ya janyo ta ya zauna saman cinyarsa ya shiga ci da ita sai da ya tabbatar ta ci sosai ta ƙoshi sani ya ɗauki sauran ya ci bayan sun kammala tana ƙoƙarin tashi ta kwashe kayan ya mai da ita ta zauna da kansa ya kwashe ya kai kicin sani ya dawo ya gyara wajen hannu ya miƙa mata bayan ya gama suka dawo cikin fada ya zaunar da ita ya kunna mata tv yana cewa bari na ji na gaida stanta na duba yar uwar da ta tashi ko za ki je wani kallo ta masa tana miƙe ga faɗa haɗe da turo baki ta ce so kake su gane ko me kai min ko ya ja karan hancin ta hadarin yin dariya yana kwaikwayon da ta yi magana a shagwabe dai sauran rufe fuskar ta sannan ya fice yana jin wani farin ciki a tattare da shi Sashen min ya shiga ya daddata ta shiga ta yi fam kamar ta fashe fuskar ta yi ja ta sun kumbura da alama ta yi kuka subhanallahi minal me ke faruwa da ke ne haka ya faɗa sa na canjawa cike da damuwa tarar karasuwa suwa bakin gadon da take zaune ya zauna tarar kokarin janyo ta jikinsa ba tare da ya damu da yanayin warin toilet da ke tashi a cikin ɗakin ba. Bige masa hannu dai tana fashewa da wani irin kuka, ta tura kanta cikin kafafuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ake yi miki ne Minal? Baki da lafiya ne? Ya sake tambayar ta yana janyo ta jikinsa. Ta ture sa cikin kuka tana cewa, Idan ma ban da lafiya mu tallafi sai dai na mutu baka sani ba, tunda kana can kana farin ciki da matarka, baka damu da yanayin da zan shiga ba. Tunda kake da ni ko awa ɗaya baka taɓa zaunawa mini fira da kai ba, amma ina jin ka jiya kusan karfe ɗaya kana fira da matarka. wannan ai ba adalci bane tunda ka san ni ba haka kake yi min ba haba minal haba minal kin taba zaunawa zaki fira da ni na ki saurara ki ai ina jin ka ba ita take yi maka fira ba kai kake yi mata tana faman dariya saboda ka nuna min kaya sabuwa amarya ya salam to ki haƙuri ki ma za mu riƙa yin firar da ke shikenan mu lafi faɗa don har ga Allah ba zai iya cigaba da sauraron wannan ƙoƙarin nata ba babu wani zancen adalci da mijinki ya fira da abokiyar zaman ki fira ke ba hakan ba dole bane a musulunci saboda ita ta san yadda za ta ja hankalinsa su firan ne ke kuma baki sani ba wataƙila ma idan ya ɗauko miki labarin gwale shi kike yi ko ki ƙaryata sa ta yake tunanin zai ji daɗin ci gaba da baki labarin saɓanin ita da za ta bashi lokaci ta saurare sa idan kina tunanin hakan dole ne kuma yana cikin adalci kin yi kuskure ki gyara tunaninki da kuma ki, wajen magana sanin ki tanadi da daɗin labarin da za ki iya ba mai gida hakan zai saka ki iri riƙe fira da shi kamar yadda take yi amma mutakar mai gida zai zo yana baki labari kina haɗe fuska kina cewa an yi haka ne kai ba gaskiya bane labaran nan ni dai bacci nake ji to wallahi sai dai ki ji wata nayi kuma ki dawo kina korafin bi da adalci hawa da ta share tana jan majina a hancin da kafin ta ce ba na so kar ma ka gyara ai Allah zai tambaye ka Allah ya kyauta ya faɗa haɗa da miƙewa zai fice ta sake cewa mun dinka nawa da shigo amma kai miƙe zaka fita ka koma wajenta bayan ta safa kana can sai yanzu ka fito zan je ne mu gaisa da standi an dai ji kunya tun safe a ce baka fito ba ka gaishe su sai yanzu bai tanka mata bai fice daga ɗakin dan ya lura idan ya bi mata yanzu za su yi da hali sashen standi ya nufa ya same ta a falo zaune tana kallo afar kuma tana kicin tana haɗawa faruk abinci dan ya ce mu yau zai zo wajen ta ya ganta sai da zaga gaisa da tante ta tambaye sa ya kwanan iyalan nasa ya amsa mata da lafiya suke sannan ya ce tante ina fara ne tana kicin ana ta girke-girke yau mutumin nata ne zai zo tana rufe baki afra na fitowa daga kicin din ganin yayin nata ya saka farin ciki bayyana a fuskarta ƙara zuwa cikin falon ta gaishe sa ya mu tallafi, ina wuni lafiya kalau afra kin tashi lafiya lafiya lau ina anta aisha diyo bamu ga fitowar ta ba minal kaɗai ce da fito ta karya ba ta jin daɗi ne amma tunda me yasa kuke ba minal abinci bayan ita bata dafa ta kawo muku ba ya faɗa yana mai dokar lansa ga tanti to ya zami kuma hana ta batun da akwai shi ko shi shikenan ni zan hana ta idan har ba za ta iya girkawa da kanta ba ta bari ta zauna da yunwata wannan irinin wayo ne ya faɗa ransa a ɗan baci Allah ya kyauta kai ta hakuri. mu ma ta sha'anin mu sai ana kai zuciya nesa bai ce komai bai miƙe zai bada har ya kai bakin kofa ya juyo haɗe da kallon afar da ke kokarin tashi ya ce afar ki faɗa faruk abba na san ganin sa idan ya zo jiya bani sakon da faɗa masa sai na manta ina ga yana so ya ji lokacin da ya shirya ne saboda a sa auren ku dan bafa ya ce iyayensa sun je suna son a sa musu rana shine ya ce su dan dakata saboda ya ji ta bakin shi yara cike da jin kunya afra ta ce to sanan da koma kicin tunda ko cewa tai masha Allah Allah ya sanya alkhairi ya sa a yi da mu addu'a ta kenan muna al'amari ya tabbata ita ma ta shige dakin ta kamar sauran 'yan uwanta didi na ji Asiya da ta zo jiya tana cewa ita ƴar uwar ta kuji da mijin ya koro ta bayan ya yi mata dukan tsiya Allah ya sauke ta abin da tun farko nake gudan mata kenan gashi aure ko shekara bai gina ba a ce ta dawo gida abin bai yi daɗi ba gaskiya Allah ya kyauta bai faɗa tare da ficewarsa ganin gidan da ake masa a kasuwa ya saka shi saurin ɗauka yana amsawa dama suna sakaran containers ɗinsu za su karasu zuwa anjima ko yamma ba ta yi ba har motocin da aka loda sun karasu sai dai amsa musu da tabbacin gashi nan zuwa nan da wasu mintuna sannan ya fara shiga bangaren minal da ya fito tana nan zaune a gefen gado hatta bedsheet ɗinta ya yi mugun datti ga ya ɗinta duk a ƙasa ba ta da damuwa ko kunyar mijin nata ya shigo ya ganta a haka ba ta ji tsakin da ya saka shi canja fuska a yayin shigowa ni ma dai in kana so na ɗago ba sai ka kwana a cikin bangare na ba wai na dinga binka ba tunda ita ma matar ta ka ana ta bangaren ka kwana ban fahimce ki maminal. minal tunda sai magana ɗaya yake maimaita min akan bangaren Aisha ko dai labai yake yi ne ban sani ba hakan ya saka ta dan jin kunya kuma da tsoro sai cewa dai wani laɓe Allah ya kiyaye ne wannan yarinyar laɓe magana nake yi ta adalci ai tunda ita ma ka kwana a can ni ma sai ka kwana a nan da dan mamaki ya kalle ta ce kafin na ce kuma ina so ki sani laba haramun ne idan kuma kika dauki saran nan wata rana aka kama ki ki zaki ji kunya sannan ba za ki zauna lafiya ba na gaya miki kamar yadda take matata nake santa haka ke maki matata nake sanki nake kaunaki kuma maganar wa na fi so ko kauna babu ita kowannen ku zan yi kokarin yi mata adalci daidai da yadda zan iya na gaya miki wani kallo ta yi masa kafin ta ce kada ma ka yi wannan learn how to talk please ni mijinki ne ko kina magana da mutane anyhow ni kina kokarin yin magana da zan ji daɗi turo baki ta ce to zakin ka nake yi bici mutu kuma bai ce ina da tabbacin kina da mai miki wanki a gidan nan burkalli da shi ɗinki haka zan zo na kwanta ko ki menene matsalar ki akan tsafta ne kin shi bin da nace miki da kuma sit bath to da wanne zan ji da gyaran gurin ko kuma da gyaran kaina kuma gaskiya babu abin da zan yi cikin ɗaya kuraje kuma sun fara warkewa su goyo Tunda ban isa da ce miki ga abin da nake so a tattare da ke ki gyara ba. Wannan fadin da Brazil din, wa yake jira yawan ki miki ne? Luke Minal, ba na son kazantar nan taki. Na gaya miki ba na so. Ta yasan ji daɗin tare yake da wari a Ahmad take. Bayan ina siya miki shuwa kala-kala. Dubu kan miro ɗinki kusan kamfani biyar ne. Amma ki goga kike ganin wahala. An in ba dole ba ina bace ina gu Muhammad haka. Sai ka ce dan dako. Muna gaya miki wannan barin gashin da yake yi a Ahmad take. Shine yake jawo miki wannan gumi idan kika aske ba za ki yi ba rannan ba ina kallon ki baki brush ba da safe ani idan nayi magana kice na takura miki na saka sida da suka bani set na kuma da turaren wuta tunda na kawo mai kika ce min kin yi kyauta sa wato ni mijinki ban da daraja ki saka min ko dan Allah ka kyale ni tunda kana da wata matar ka je kai mata faɗan nan ba ni ba ta faɗa tana tashi ta ban masa gurin shi ma bai ce komai bai fita zuwa sashen sa sai dai ya gama komai sa ne fito da shirin kasuwa a nan ne ya shiga bangaren Aisha inda ya tarar da ita tana bacci hakan ya saka bai ce mata komai ba sai ma rufe mata side din nata da da mugulli yi mata magana akan ta dinga rufewa idan za ta kwanta dan tabbas minal ta labe ne ko kafara ba zai yi ba ina bata ta shige bangaren stante ko gaisawa ba sai ba ta kalla hada da fadin ke ina abinci na afar da take hakuri saboda jalil da yi mata fada akan rashin zuwa gidan afar da take hakuri saboda jalil da yi mata fada akan rashin zuwa gida mahaifinsu ta kalle ta ce kin ajiye ne da dinga miki girki ko kuma biya na kike yi da zaki zo ki min tsaye a kai. ko kuma baki kai mace ba da zaki iya girkawa ba da musiba mi ta ce ni ke wa rashin kunya da zafi Afra ta ce uwa ta ce ke da ba zan yi miki ba dan da ke fitowa ce ta ce a Afra menene haka Bilal da ta gama guduwa ta ce aike kika saka ta ina ganin dukkanin ku arzikin mijina kuke ci ko dan na ce abinci da ni shine kuma za a ga min magana duk da magana ta yi watan ta zafi sai kawai ta shige daki ba ta ce komai ba malama kada ki zaga mana mahaifiya ki iya bakin ki abinci ne ba za mu ƙara dafawa da gari yadda ko mijinta ba ta son dafawa ba wallahi ki kina da bakin magana kin kasa samun mijin aure shine zaki zage ni a gidan mijina naga mijin nawa ne ke ci da ke ke mijinki ne ni yar uwarsa ce kuma hakan da yake miki bakin ciki ba biyan da zaki ni kam afara zo ki je gidan naku ki gaisa da su mana tunda ta faɗa ga nan mama ta faɗa tana barwa minar guri da burin kunya ya ishe ta tana banka musu kofar su afar ki daina biyo yarinyar nan na gaya miki ko amma tunda zamu tsaya tana mai da mu yan iska haba dan Allah jima ina kallon gurin sha biyu tana shiga sashen Aisha da alama laba take mata mamaki ne ya kama tanta ta ce kai wannan yarinya Allah ya kyauta mata Mina kuma tana barin sashen nasu bangaren da ta shiga dan mu ya hana su Asiya zuwa gidanta yanzu dan abba ya masa fada kan gidansa ba zai gyara ba inda yana barin umma da yaranta suna masa shige da fice shi ya saka dake daka musu wani mayafinta ta ɗauka da jaka da wayarta ta nufi gidan umma don idan ta zauna a nan zuciyarta za ta iya buga ne don yanzu ba aisha ce matsalar ta ba kaɗai har ma da sutanta da afra so take wannan su ban mata gidan miji ta huta haka ta fice da motar ta ba tare da tunanin ta kira da ya ajiye ta ta tambaye shi ba haka ta fice wata daga gidan ta nufi gidan umma yanda take tafi take tangadi sai yasa umma zuba mata idanuwa tana mata kallo tun daga sama har ƙasa kafin ta ce jidda menene haka wani irin jan numfashi jidda ta ce ki ja ni ki kai na sama ki cillar da ni in ba zo nan a dan burge umma ta ce na shiga uku na lalace ne haka nake gani asiya asiya umma ta ce kwala mata kira jikinta na rawa asiya ma da ke ɗakin ta ta fito tana faɗin umma lafiya cikin rawar jiki ta nuna mata jidda da ke faman bin bango tana abin buga kun yan maye yanzu jidda ta faɗin da na yi miki baki ji ba sai da ke koma gidan jiya au kin sani don ubanki baki sanar mini ba yau na shiga uku na lalace mazubin mayafi a daidai wannan lokacin minal ta shiga hakan ya saka umma jan hannunta kada daga ga halin da jiddan ke ciki ta mu je mu je minal ki hasiya ki rufe kofar kada ki sake ta fita wallahi ni ma hankali na ba a kwance ba umma ashe na zo a daidai umarni umma ta bata akan ta ja mota su tafi tafiya ce mai dan karen nisa suka yi kusan awa daya sannan suka isa wani babban daji mamaki ne ya kama minal ganin mutanen da suka tarar hakan ya saka su dole ko da ba sa so suka hau layi hankali na a tashe yake kuka ka taimaka min diyata da yaro na suna ki tashi ki tafi suna kona mu ba mu da wanda zai iya aiki na gaya miki umma da ta shiga hawaye tana yi boka giya ta ce ka taimaka mana don girman Allah boka ki fita ko saka miki ciwo hakan ya saka umma fashewa da wani azababin kukan da ya saka ta miƙewa ta fita zuciyarta tana mata raɗaɗi ni kuma bata ƙara sabe ce kishi ki da 'yan uwansa ko ki fidda hannu a kansu don gobe babu tasirin aljini a jikin wanda suke ambatan Allah wanda suke neman tsari safa da dare ba ma iya aiki akan wanda suke kokarin ganin sun yi alwala haɗe da neman tsarin Allah kafin su yi bacci cikin minan ne ja ƙara ta ce to boka yanzu me zan yi ki fidda kanki a cikin lamarin su ina gaya mai ki fidda jikin dai dukansu babu ƙwari haka suka kamo hanya suka yi gida amma minal da take jin san ba za ta iya haƙura ba nan ta suka umma nuna mata wani gurin amma kusan dai magana ɗaya ce sai wacce shin karfe ɗaya sannan ta farka daga baccin da ya tashe ta jin hayi tana jin ɗan zafi ya saka ta haɗa ruwan zafi da ɗan salt a ciki ta shiga ba ƙaramin daɗin sit bath ɗin nan take ji ba duk yanzu ba ta jin zafi ko kaɗan hakan ya bata damar nufa ɓangaren su tante ta gaida su daga nan ta ɗan tsaya hira har afar take sanar da ita da dangar fi ƙofa shiga ɓangaren nata dan ta gamil ta shiga jiya cikin dare da ɗan mamaki aisha ta amsa mata amma bata nuna komai har cikin ranta ba daga ƙarshe da ta ga kamar sirrin nata yana ƙoƙarin bayyana a fuskarta sai ta yi min sallama ta fita Lamarin kishiyar ta ya dan fara bata tsoro, amma insha Allah za ta dage da addu'a da neman tsari a kanta. Cikin rashin jin daɗi ta shiga gyara bangaren nasa, wanda tana cikin aiki ta ji alamun buɗe gyar da shigowar motarsa. Bai daɗe da shigowa saman ba, ta ji motar Minal ita ma ta shigo a gaggauce, ta nufo saman nasa. Don bokan nata ya bata kwalli, ya ce in dai suka ido biyu, to zance zai canza. Aisha da ke gefe tana min sanda zuwa, Minal kuma shigowa ta kamar an cin lota, tana muzurai. Kallon ta ya ce, daga ina kike? a ɗan daƙila tana zuba masa idanuwan da ta ce unguwa na je me ce kuma bai ce good san da zuwa aisha ta yi gaba tana ƙoƙarin karɓar leda mi kuma ta yi sannan ya miƙa wa minal ita ma wani kallo ta yi masa da ce wai kai wani irin zalunci kake yi ta yaya za ka fara bata leda bayan ka san ni ce uwar gidanka wannan rashin adalci har ina kamar ce ma ina kallon ka ita ka fara bawa hannu ko gaisa kafin gabani da safiya ni ce uwar gidanka ni ta zo ta tarar mijina ta auren mu. don haka ni zaka fara yi komai kafin ita cikin wani sanyi murya ya ce ki magana a hankali bana son ihu sanan ki buɗe kunnen kike ji da kyau ba ku da bambanci dukan ku mata na ne ku ina kaunar ku kada ki ƙara kawo min shirme a cikin zamantakewa mu ina fatan kin fahimta akan wannan ƙazamar yarinya kake wulakanta ni yar talakawa ce ko aiki ba zan ɗauke ta ba murmushi mai dai ta ce a kowane lokaci kina jifansa da kalamai marasa daɗi alhalin yana a sama da ke shine mijinki shine farin cikin ki biye ki a gare sa wajibi ne ban san kalan nayi kishin ba ban san yanayin tunanin ki ba amma ki sani ba asada baya daga cikin azzalaman mazan da kike yawan fada ko bai ci sa ta mijinki ba ina da tabbacin zai ci daraja ta mai kyau da ta miki ya baki muhalli ga wadatuwar abinci ga sutura masu tsada ga mota hawa ga kalamai masu daɗi a iya ɗan zaman da ne da shi na fahimci mutum ne shi mai kiyaye dukkanin wani haƙƙi da ke kansa amma duk wannan alkhairin nasa sai ki rufe idanuwan ki zazzage shi a duk lokacin da kika gan a bangare na ni ba diya bace ba ko ba iyaye ne suka haife ni ba kalmar ki daya na aure miki miji zaki so a yau ki abin da yake min to ina so in sani ke kadai Allah ya ce ya aura ko baki da sanin shi mijin mace hudu ne ban aure mijin kowace mace ba na ne ni ma kada ki kara cewa na aure miki miji dan babu aya ko hadisin da ya ce wacce aka fara aura ko wacce aka aura daga baya ba daraja ɗaya suke ba kowanne mu akwai lokacin da Allah ya kaddara masa zai aure mijinsa zai iya yiwa kaddara kasancewa ki da shi ita ce a kusa ni kuma ta kaddara ta kasancewa da shi sai yanzu ta wanzu mijinmu ne kuma kowace mu karkashin sa take mu darasta shi mu kuma yi masa biyayya kamar yadda aka koyar da mu a musulunci ina yin kallon da minal ta shiga yi mata tana jan tsaki hada da faɗin Allah ya talakawa rufe min baki ya za ki ga mun san miji shekara nawa ina da kun soyayya sa munafuka kawai mu zuba mu gani Aisha ce ta kalma labd da ba rai ya gama sauka a fuskarsa cikin sanyin murya da bata san tana da shi ba ta ce. Mun amu, don Allah ka yi haƙuri muna taimaka hayaniya a kanka. Ganin ya miƙo mata ya saka ta sakin hannun shi tana zama kusa da shi zuciyar ta cike da zafin kalaman da Minal ta gaya mata. Yau in ba a gaban mutallab ba, ai ko dan ba sai sun yi wallahi. Amma za ta mai masa sai ya fita. Wallahi ba za ka taɓa cigaba ba in dai zalunci ka saka a gaba. Kuma Allah ya saka min. Ta faɗa tana ficewa daga ɗakin. Sosai kalmomin da suka saka shi a ɓacin rai har yana kokarin miƙewa Aisha ta riƙo hannunsa. Cikin murya ta abin tausayi da ita ma kanta a cikin raunin zagan mata iyaye take ta ce, "Dan Allah ka yi hakuri! rashin hakuri babu abin da zai jawo sai da na sani. Mu mata tunanin mu ba kamar naku bane ba mun share." Ta faɗa kuka na ƙoƙarin kwace mata. A hankali ya dawo ya zauna yana rungume ta jikinsa, haɗa da faɗin, "Kada ki sake ki kuka akan maganarta." Ba na son hawa ke zuba ga wacce ba ta ke ba, kin ji mata aljanna. Duk da ya shi ƙarfinta sai cewa ta to ba zan yi ba wani kalar hogin din da yi shi kansa ya san ya haifar masa da nutsuwa dan ya kawo mata da hankalinta sai cewa yi eh, san da kokari mata aljanna Allah ya hada ki da alkhairi duniya da lahira daki na sai kamshi yake yi me kika dafa mu dan mikewa dai tace yanzu zan dafa dai abinci ban dafa ba yau bacci ne ya ci karfi na sai dai ko ne maka fried kafin na dora a'a is okay ba sai kin yi ba bana jin yunwa ina jin yau kawai ki min jollof ita nake sha'awa Tom, bari na je, ko akwai abin da zan yi maka. Bracing ta yi taba ya ce, wannan. Hakan ya saka ta saurin fita tana yadda dariya da ba ta kai har zuciya ba. Ko da za ta shiga faɗinta, sai da ta tabbatar ta rufe ko ina kafin ta shige ciki. Tunda Afra ta ce mata an fara shigo mata, dole ta kiyaye. Dan bata san me za a zo a yi mata ba wata rana. So sai kalaman da suka shiga dawo mata. Ko da ta blending kayan miya, ta shiga rafa namun ta ɗora jollof din, sannan ta haɗa masa coslo. Wayar ta ce ta ce tana ringin. Hakan ya saka ta saurin dagawa tana faɗin. Mama Iyami, Aisha kuna lafiya? Kawai bata san me saka ba sai ta fashe mata da kuka. Subhanallahi, wani abin ke faruwa ne? Mama ta ta fara kai na bango wallahi wallahi. To dama Aisha wace kishiya ce ba za ta kai ki bango ba. Ai kawai ki kokarin kauda kanki daga sabbar ta gaba daya. Wallahi mama bana kula ta. Ta yi ta zagi na tana gaya yamma maganganu. To wannan aikan da ta yi wa. Ni dai ina baki shawara. Ko da wasa kada ki sake ki so mu rikici da kishiya a gaban mijinki. Hakan zai siya miki daraja ba 'yar kaɗan ba. Ki dukin da zaki ki kauda kanki. ai ba sai na gaya miki ba shi dai wannan mijin naki yanzu shine ga danki dan haka ta hanyar kisa da kisisi na ki kokarin mallake komai nasa abin da kika ga ya gagare ki sai ki kokarin hadawa da gayawa Allah daga kishi ha ƴan uwansa ki kokarin zama da su da zuciya ɗaya kin ji to mama insha Allah wallahi yanzu kika biye ta kishi ba ki zaman aure lafiya abin za a wofi sai ki kai kanki wuta gware ki sa a ranki indai mijinki na yi da ke kuma yana son ki yana ƙaunar ki to magana ta ƙare kowa yi ta kansa yaya karatun da na turo miki ta WhatsApp kin duba kuwa ni wallahi kunya nake ji Aisha ta faɗa tana yar dariya ina ga miki ki aje wannan kyan naki kin ga mazauni abin mamaki ne billahi lazi babu ruwan maza da magana kyau idan mace ta iya sarrafa shi yanzu nan zaki ga ko ganin ta yi. yana son kasancewa da ita kiga wasu mazan suna son mace kamar me ko da ko bakin ta ya kai bakin fenti ki rasa me suka gani to wallahi dadin kwanciya take da shi dan haka idan ma zaki ƙara zagewa ki ƙara hada da zagewa to insha Allah yanzu kin yi hatsin matsin nan da na gaya miki wallahi ba na son matsin nan malama kama min bakin ki gefe ki tabbata kin yau din nan ai kina da ganyen magarya ka numfari alim kaɗan habbata da miski hadisi zaki sai ki tafasa su ki shiga ruwan Sau ɗaya zaki a wata uku kar ki ƙara yi sai idan haihuwa kika yi zaki iya jera kwana uku kina yi bayan kin gama sai ki haɗa tsimi kuma shi ma ga yadda zaki na ji maka kina cikin kicin ko ki yi ƙoƙari ki haɗa yanzu tsimin kankana kankana cinnamon cokali ɗaya fari, rabin ƙaramin cokali zuma cokali ɗaya dabino guda uku minnas rabin cokali ki haɗe su ki markaɗa sai ki tace ki shanye sannan gaya miki ba wai ki sha ki yi sangangam akan gada ba babu wani mubin maza na son kalmomin batsa fiye da tunanin mata dan idan yana saduwa da ke ki kasance mai kiran sunansa a hankali kina masa da daɗin nishi haɗe da gaya masa yadda yake son sa hakan zai saka shi ƙara ƙarfi da kuma hanzari gare ki kuma yana saka wani miji ki fiye da matarsa in dai ba ta yi masa hakan wannan sarka ne ke rike sannan a ci da haƙuri dan dole zaman tare zo mu zauna ne kuma zo mu saba Allah ya ƙara ba ku zaman lafiya bari na bari haka sai mun ƙara magana na gode mama Allah ya ƙara tsawon rai sai wajen magarba sanan ta gama girkin wanka ta ta dafa haɗin matsin da tsumin ta sha daga nan ta saka wata light doguwar riga ta nufi bangaren su tanti yanzu nake faɗin lafiya tun ɗazu ban ganki ba wallahi mama na tsaya girki ne ta faɗa tana ajiye basket ɗin hannunta a daidai nan afira ta fito tana faɗin na ji faɗin naki na ga a rufe ina ta yi miki dariya na ce ashe dai kin ɗauki magana ta dariya aisha ta ce wanda ki kira ni na buɗe miki to gashi nan yau jalof ne mana nan suka hira tsakanin su hattanta tana gaya mata yau iyayen umar suka je gurin abba za a kai kuɗi da saka rana murna aisha haɗe da fatan alkhairi nan kuma aka shiga hira sosai da yawanci ta makaranta ce wanda aka ke ƙara ta mata san karatun masha Allah abba afra ta haihu shi yanzu wannan duk kayan sa rana ne umar da ke gefe bakin ciki yana neman kashe ta tace wani kam ce dan gidan wane ne umar dan gidan abokina sanata abba ya faɗa dan ya ƙara mata haushi to yar yanzu shine minista ai an dai duba tarbiyarsa kana ganin da yanda ake da jidda ba a ji daɗin sa ba kara ƙara tafka wani kayan da na sani. ina wannan gidan tarbiya ne su ai mutum da ke gefe ne ya ce abba bara na je ina son shiga kasuwa yanzu to wannan miliyan ɗin da suka bayar ka tafi da ita kaga a rage kuɗin kayan ɗaki da su ko a abba na siya mata komai ai ka rike kuɗin kawai kai hidima da su Allah ya ƙara lafiya na baku lafiya to Allah ya haɗa ka da alkhairan duniya da lahira ya ƙara maka lafiya kuma ƙara buɗa maka ya sa ka bi gaban saninka na gode ya zala jihar na kake wa godiya ka sai ka ce ba ubansa kake ba murmushi abu ya ce Allah dai ya ƙara masa albarka ya kuma ƙara dafa masa ba tare da umma ta ce amin ba ta tashi ta bar ɗakin gaba ɗaya umma lafiya na kina kuka asiya da ke kallon shigowar ta ta faɗa komai ya lalace min an siya komai ya hargitse min babu wani abu bokayen ma sun daina aikin kin ga family din da afara za ta aura kudin saka rana miliyan ɗaya suka bayar banda akwatina goma da suke cike da manyan kaya ina iriska yarinya nan jidda Shi ga ya iska da babu abin da kika saka a gaba sai shaye shaye shi wancan an kai shi prison ke kuma za ki ƙara saka na a masifa ita dai asiya ba ta ce komai ba sai ma shiru da dai ko san da ya isa gidan sashen tanta ya je ya sana an saka biki wata biyu nan suka shiga murna da fatan alkhairi dan jalil ma sai da ya karewa afra faɗa akan ta tabbatar gobe ta je ta samu abba ni na rasa irin ki wa ya miki ana fashi da uba ne ko menene ya faru yanzu ba gashi ya wuce ba ko kuma an ga miki akwai abin da yake da homa ne sama da iko da zatin Allah zan je gobe yayi jalil yawa yar kanwata fanna tana gaishe ki ko zaki zo mu je sai da safe zan shigo ta faɗa kai tsaye tana goge hawayenta gwara dai da kai mata faɗan dan ni baki na har ya gaji da rarrashin nan nata ki yi hakuri zan je dande yawa ya kirki alhamdulillah to yan tsakar gida nan za mu kwana mu kasance da kowa a gobe da ta Allah inda zan kamo kashi na 45 ku ci da kasancewa da shi tsakar gida ku ci da kuma na ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku tura time sharing a group groups ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida